Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello ɗan mai tsoro ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Liya Sharibu ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar dabci da mayakan Boko Haram suka sace a watan Fabrairu na nan a raye. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon lamarin na Liya Sharibu a hannun 'yan Boko Haram. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifiri biyu sifili sifili biyar biyu shida biyar Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka da kasar Mexico sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar cinikayya inda suka mai da kasar Canada saniyar ware. A kokarin da suke yi na yin gyara ko sabanta yarjejeniyar cinikayyar nan da ake kira NAFTA a takaice, a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Sunan sabuwar yarjejeniyar United States Mexico Trade Agreement wato yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico a cewar Trump jiya Litinin. Za mu kawar da wannan sunan na NAFTA ba shi da amfani saboda amurka ta je jiki karkashin yarjejeniyar tsawon shekaru masu yawa a cewar trump ya ci gaba da cewa wannan babban rana ce a fannin cinikayya kuma babban rana ce ga kasar abinda trump ya faɗa kenan a gaban 'yan jarida da aka gayyata zuwa ofishin shugaban ƙasa domin gane wa idansu tattaunawar trump ta wayar tarho da shugaban mexico enrique peña nieto Shugaban Mexico ya bayyana fatan sabunta ko kuma yin garan bawul a yarjejeniyar NAFTA yayin da Trump a nasa bayanan ya nuna cewa yarjejeniyar da aka kulla tsawon shekaru 24 tsakanin kasashe uku ta mutu. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain wanda za a yi ranar Asabar. ɗaya daga cikin tarurruka na ƙarshe da za a yi don karrama da ɗan majalisar wanda ya rasu ranar asabar ɗin da ta gabata yana da shekaru 81 da haihuwa. A taron da za a yi a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington, tsohon shugaba Barack Obama da tsohon shugaba George W. Bush za su yi jawabi a wajen taron. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger da sanata joseph lieberman su ma duk za su yi jawabi a wajen taron waɗanda za su raka akwatin gawa su ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da tsohon sakataren ma'aikatar tsaro william cohen da tsohon magajin garin birnin new york michael bloomberg da kuma tsofaffin sanatoci gary hart da russell feingold da kuma phil graham Za a yi jana'izar McCain ranar Lahadi a kwalejin sojojin ruwan Amurka da ke birnin Annapolis a jihar Maryland. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firayim Minista ƙasar Birtaniya Theresa May ta isa Afirka ta kudu yau talata. Ƙasa ta farko da ta fara yada zango cikin ƙasashe uku da za ta kai ziyara da zama ƙarfafa dangantakar cinikayya bayan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. May ta faɗawa waɗanda suka taru a birnin Cape Town cewa Birtaniya na so ta ƙarfafa muradan ƙasa da kuma dangantaka cinikayya a nahiyar. Prime Minister za ta gana da shugabannin Najeriya gobe Laraba kafin ta kammala ziyarar ta a Kenya ranar Alhamis. Ms. May na wannan ziyarar ne da wakilan ma'aikatan gwamnatin Birtaniya da kuma wasu daga bangaren kasuwanci daga masana'antu daban-daban. Ƙasar Japan ta ce Koriya ta Arewa na ci gaba da zama babbar barazana ga tsaron kasarta duk da alamar ɗaukar salon diflomasiyya da gwamnatin ƙasar ta nuna a idan duniya. Abin da aka gano kenan a wani bincike da aka yi akan manufofin tsaron ƙasa na shekara-shekara da ƙasar Japan ta wallafa yau talata. Rundunar sojan ƙasar ta lura cewa Koriya ta Arewa ta yi wasu gwaje-gwajen nukiliya guda uku. ta kuma harba makamai masu linzami sama da arba'in tun daga shekara ta 2016 kuma wasu daga cikinsu sun bi ta saman japan gwamnatin ta japan ta ce tana shirin sayan na'urorin garkuwa da ke hango makamai masu linzami guda biyu kirar amurka don kare kasar daga yiwuwa harin makami mai linzami daga koriya ta arewar rahoton ya yaba da salon matakin diflomasiyya da koriya ta arewa ta runguma da abokiyar gabarta koriya ta kudu da amurka wanda ya kai ga taron kolin tarihi da aka yi tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a singapore ranar 12 ga watan yuni a lokacin da daga shugabannin suka rattaba hannu a wata takarda da ta kunshi alkawarin da koriya ta arewa ta yi na dakatar da shirin makamanta na nukiliya. kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daren jiya ne wani kamfanin dillancin labaran Najeriya ya fidda wata muryar da aka nada a rediyo da ke nuna cewa Liya Sharibu ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar dabci da mayakan Boko Haram suka sace a watan Fabrairu na nan raye. Liya na ɗaya daga cikin ɗalibai mata fiye da ɗari da mayakan Boko Haram suka sace a garin dabci da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga rahoton da Baba Yakubu Makeri ya fassara zai kuma gabatar. tun bayan da 'yan boko haram suka sace liya ɗaliban makarantar sakandare a najeriya iyayenta ba su da masaniya a kan ko tana raye ko a'a amma tana yiwuwa sun ji ta karin farko a wata muryar rediyo da aka fidda ni ce mai suna liya sharibu wanda aka ɗauke ni a ggstc da ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki murya ta ce ni ce liya sharibu an sace ni ne daga makarantar dabci kuma ina kira ga gwamnatin najeriya ta yi jin kaina a daren jiya litinin kamfanin dillancin labaran najeriya da kibo ta fitar da murya da kuma hoton liya inda ake garkuwa da ita mahaifin liya natalia sharibu ya shaidawa cewa muryar diyarsa ce Yes, it's, it's her. She is the one. Yes, I feel very, very encouraged yesterday as I hear, uh, hear her voice. Tabbas ita ce, na samu ƙarin gwiwa sosai a jiya da na ji muryarta, yanzu na yi imani iyata na raye. a cikin wannan faifan sauti dauki da muryan wadda ake zaton sharibuce ta kira ga gwamnatin najeriya ta taimaka wa iyalanta saboda suna cikin mawuyacin hali tsawon watanni da 'yan boko haram suka sace ta tare da sauran dalibai su ɗari 'yan bindigan sun sako sauran ɗaliban amma har yanzu ita sharibu tana hannunsu saboda ta ki karɓan addinin musulunci kamar yadda rahotanni suka bayyana sakon take da ake cewa a sakoliya ko kuma friliya da wannan faifan na ci gaba da bazuwa ta shafukan sada zumunta a najeriya wata 'yar fafutuka a najeriya rebecca gadzama ta ce bayyanar wannan faifan na nuna allah na karban addu'o'i da ake yi I knew it will come up one day. I, I, I had the confidence in me that the government wants it to bring this girl back. Na san wannan lamari zai taso wata rana, yana da imani cewa gwamnati ta himmantu ta kwato wannan yariyan don haka na daɗe ba ni da shakku gwamnatin najeriya ba ta tantance hancin wannan faifan nan da nan ba mai magana da yawun shugaba muhammadu buhari ya ce suna gudanar da bincike akan wannan faifan kungiyar rajin kwato 'yan matan chibok da ake kira bring back our girls da aka kafa ta bayan 'yan boko haram sun sace 'yan matan makarantar chibok shekarar 2014 ita ma ta lashe takobin ƙara matsin lamba akan gwamnati domin a sako sharibu video is for us to at least can see her condition. We want to see video and clear terms. Abin da yasa ina so in ga bidiyo don mu ga yadda lafiyarta take. Ina so in ga bidiyo akan tsarin da aka yi na sakota. Me suke so ne kafin su sake ta? Su fito su bayyana mana abin da suke so a yi musaya da su a karɓoliya. Ko kuɗi ne? Ko kuwa dai mayakansu da aka kama a baya. ko dai akwai wani abu ta takamamme da suke so in dai har gwamnati da gaske take yi to za ta iya karɓo wannan yarinya tsakanin sa'o'i 24 gwamnatin najeriya ta sha suka mai yawa a kan tsawon lokaci da ya ɗauke ta ta kwato 'yan matan makarantar chibok 276 da boko haram suka sace su a shekarar da ta gabata an sako 'yan matan 89 a cikin wata musayyar da gwamnati ta yi da mayakan boko haram wadda suke ɗaure a gidan yari amma kuma har yanzu akwai 'yan matan sama da ɗari da ba a gansu ba sai dai ana kyautar zaton suna hannun 'yan bindigar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce boko haram ta sace akalla yara dubu biyu tun cikin shekarar dubu da tara lokacin da ta fara yaƙi da su don kafa addinin musulunci to a gaida baba yakubu makeri da wannan rahoto Har yanzu dai kuna tare da murya Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan wannan lamari na Liya Sharibu. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. domin sami kira daga jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. mai magana alhaji haya muhammad mai kimba mai kujerun karamar hukumar rafi a jihar niger tare da najeriya to alhaji haya menene ra'ayinka to ra'ayina gaskiya ina kira ga gwamnatin mm. tarayya ta hanyar da ya kamata ta bi daga an so wannan yarinya to a bi na an so wa'anda suka ji ta yawa ita kadai da ya rage a hannun wa'annan ya kamata a ji ko musanya ne kamar yadda aka yi magana ko musanya ne za a yi da wasu a yi musanya domin an mm. so ta ita ma ta samu shiga cikin sauran yan uwanta kuma ta ci gaba da karatu saboda haka ina kira gwamnatin tarayya yana ta yi kokari ta an zo ta wa'anjan to ta yi kokari mm. a ga an zo wannan saboda haka ita kaɗai ta rage saboda haka muna kira gwamnatin tarayya ta yi kokari da ga wannan yarinya ta samu yancin ta. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi da fatan kuma wanda kake magana domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan hakan. Bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ke magana daga jihar Kaduna. To shugaban kungiyar makarawa yanzu na Najeriya ne Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jin ka me ke tafi da kai. To gaba ɗayan ku duka ne muku fatan alkhairi. To mun gode kwarai da. to idan muka dauka dai wannan dai al'amari ne dai ya kamata ni abin da nake so zai yi hankali su kansu wani suka dauki wannan yarinya da sauran yaran da aka dauke eh tsoron Allah tabbatar da cewa duk abin da mutum fa a duniya Allah subhanahu ala yana kallon shi kuma bai gagara Allah ba to ya kamata duk irin wannan abubuwan da ya kamata ya kokari ƴaƴa mace ma bai kamata a ta dauke ta a kidde ta da ko gaban mijinta ko gaban iyayenta a kai wani tsohon lokaci ya kamata a ce an wulakanta ta ba domin ita ƴa mace kamar wata duniya ce guda ɗaya a nan To mun gode Alhaji Musa Garo bari kuma mu koma dabci ga kira ya shigo mana. Salamu alaikum. Alaikum. Wake magana daga dabci. Suna madala ne. Wake magana? Burtali local zaman. To muna jin ka. Muna roƙon muna roƙon gwamnatin babu Buhari. Mm. Ya yi ƙoƙari ya karɓa mana yarinyar nan ta samu yancin kanta. To. Saboda sauran yaran ma duka namu ne wanda aka samu aka karɓo su ita din ma saboda kiristance shi yasa eh. ba ta samu ta zo ba amma muna roƙon baba buhari eh. ya taimaka duk hanyar da zai bi ya yi kokari ya karba mana ita saboda mu samu ma zaman lafiya tsakaninmu da su mutanen da muke tare da su haka kula madala mai jega daga dafci burtali local gama to mun gode kuma muna roƙon Allah ya ubangiji ya Allah Allah To bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. BOA sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwar magani karamar hukumar Kajuru nan jihar Kaduna Najeriya. To wa alaikum salam injiniya menene naka ra'ayin? to na musamman akan wannan ah, sanarwa ko mm. kuma murya da aka ji na ita wannan yarinya Aliya Sharibu a hmm. duk da yake wannan abubuwa ba akan wannan yarinya abun ya kawo takaddama sosai kwarai da ce ce kuce a kasan nan eh. to muna fata gwamnatin tarayya ta yi iya abin da take iya idan ganin an kuto wannan yarinya kuma sannan fatan mu ga yan Najeriya shine a ci gaba da taya wannan gwamnati da addu'a ganin hmm. cewa yadda aka samu ci gaba akan yan matan cibok din nan to ya sa kuma a sake samun ci gaba wajen ceto ita wannan yarinya don ganin cewa kasa ta samu zaman lafiya ina godiya da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode mu ma da bayyana ra'ayi har yanzu dai muna jihar ta Kaduna wake magana. Hajji Hamsa barka da yammaci. Yawwa barka ka dai. Suna na Murtala ne ina kiran ku da garin su a Kaduna tarayyar Najeriya kuma cikakken memba a kungiyar masu buga waya na Najeriya na sashen Hausa mura Amurka. To memba kungiyar masu buga waya muna jin ka. Abin da muke ba da su shawara dai shine cewa duk abin da kai fa Allah zai saka maka. a ba adalci ba ne ka kama ɗan mutum ka je ka killace shi saboda wasu bukatu naka ko da an bata ma rai shi wannan eh. ai bai ma laifi ba ba a ɗaukan ba a ɗaukan laifin wani a ɗaura ma laifin wani haka ba adalci ba ne ya kamata su duba suna kira da dukkan mm. mutanen da ke ba ita yarinya na ita kaɗai ba da duk mutanen da ke hannunsu maza da mata da manya mm. tsoron Allah su sako su da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai Murtala har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana daga Kaduna. Kina magana da kina magana da Akarami daga shi Abubakar Goma ke Kaduna. To muna jin ka Akarami me na ka ra'ayin akan wannan batu? To dan Allah da Annabi ni na son wannan mayakan Boko Haram tunda dai sun faɗi murya sun ba da mm. murya ta kuma ta yi magana sai su faɗi abin da suke so. To. Ba sai za ba da lokaci ba kuma an tambaye su me suke so ba tunda yan dai mu da Allah su faɗa me suke so shi ita gwamnatin ah, Najeriya mm. a gwamnatin Allah na ceto wannan yaren. kuma da gani turawa suke ne sai su faɗa su ce suna sa abu kaza amma sun sa muryar yarinya yanzu da hankalin mata shi iyayen ta hankalin tashi yan kasa hankalin tashi haka ake rayuwa duniya kuma sai Allah saka mata ba haka ake yi ba Allah ka kashe wannan ba Allah sa yarinya ta dawo gida kowa kanta to amin mun gode kwarai bari mu koma jihar Filato Assalamu alaikum ke magana ah, daga Filato eh mai magana Bala komanda ne daga jihar Hello Kuma ne daga jihar Plateau. To muna jin ka, Kwamanda, menene naka ra'ayin? To ra'ayi na gaskiya tsakani ga Allah gwamnati tana iya kokarinta mm. mu ma mun sani to ba abin da ya kamata mu kara taimaka ma gwamnatin nan mm. shine da addu'o'i da sauranta amma tana iya kokarinta bayan ita yarinyar nan akwai wa'ansu ma mutane da yawa da suke hannun wa'yannan azzaluman mutane to muna fata ubangiji Allah ya kufuto da su baki ɗayansu kuma gwamnati ubangiji Allah ya kara mata ƙarfin gwiwa da za ta dinga ceto duk wanda aka nemi a zalunce shi mai magana bala kwamanda daga bukur jihar Filato. To mun gode bala kwamanda Allah kuma ya sa haka. Oh, bari mu koma jihar Neja. Wake magana daga Mina? Eh, sunana Umar Abubakar Sadiq daga Mina. To muna jinka Ah, ina fatan mutanen nan da suke rike da yarinyar nan ah. za su duba su yi Allah su sake yarinyar nan akan wayan ga abubuwan da ke faruwa su ma su yi hakuri akwai wani bukata da suke da shi sai su ah. bayyana ma gwamnati saboda gwamnati ta dauki mataki akan wannan abu to eh, Allah to mun gode kwarai har yanzu dai muna jihar Tanija salamu alaikum hello to kamar layin nashi ya katse To har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka kuma ana kira ne a bayyana ra'ayi kan lamarin Diya Sharibu wato ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Dabci da 'yan Boko Haram suke rike da ita. To ga kira shigo mana daga jihar Borno. Malam Ibrahim ne daga biyu. To Mala Ibrahim muna jin ka. To wannan abu da ya faru dai mu dai da za mu yi addu'a za mu ci gaba da yi gwamnati kuma Allah ya sa ta ci nasara kan wannan mutane. Mm. Saboda wannan abu ya zama ruwan dare ne a Najeriya ba wai ɓangaren sai kadai ba. To. Eh. To mun gode. Amina. Yau. to mun gode kwarai da bayyana ra'ayi kuma kamar wannan shine kira na karshe da za mu iya dauka a daren yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a agogon ma'ana na cewa karfe 4 da minti 50 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda hukumar kwallon kafa ta kasar cewa da Fenifood ta kaddamar da sabon salon wasannin League na wasannin kwallon kafa na kasar ta hanyar kirkirowa da League Professional da ke kumshe da kungiyoyi goma sha hudu sai rukuni na ɗaya ko Premier Division da ke kumshe da kungiyoyi goma sha shida yayin da rukuni na biyu zai soma da sabon tsari na kasa a kakar shekara ta dubu biyu da goma sha tara abin zulumi a wasannin kwallon kafa na janguriyar Nijar na kakar wasannin da ta gabata shine komawar Olympic Football Club ta babban birnin mai a rukuni na biyu ganin cewa kungiyar tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka fi fice kuma dadewa da yin zamani mai tsawo a rukuni na ɗaya na wasannin kwallon kafa na janguriyar Nijar har ma waɗanda suka taka rawar gani a wasannin kungiyoyin kwallon kafa daga janguriyar Nijar da sauran takwarorin su na nahiyar Afirka abin tsoro ga kungiyar ta olympic football club ta ya mai shine kar kungiyar ta ɓace kwata-kwata daga filayen wasannin kwallon kafa kamar yadda zumunta athletic club da liberté football club na yamai fitattun kungiyoyin kwallon kafa na wamburin ya yamai waɗanda suka yi zamani a shekarun da suka gabata kuma a yau suka shiga cikin halin nan da ake ce ma dulum kake gani idan muka leƙa a nahiyar turai kuwa a hada-hadar sayar da 'yan wasannin kwallon kafa a turai din kevin Stru roman kaftan ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta holland kofe ba ya rattaba hannu a yau ɗin nan na tsawon shekaru biyar masu zuwa tsakaninsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar faransa ca da Olympique de marseille wadda ta kashe miliyan 25 na euro tare jalalon miliyon uku na euro shi ko musa dambele ɗan ƙasar faransa da ke buga ƙungiyar scotland ko kuma ecos ta celtic glasgow ƙungiyar Olympique ta lyon ta ƙasar faransa ce ke zawarcin sa yanzu haka sai dai celtic glasgow ta ecosco scotland na neman miliyan goma sha biyar zuwa ishirin na euro domin ta sayar da dan wasar dan kasar faransa idan muka leƙa kasar australia duka dai a sha'anin wasannin kwallon kafa dan gudun fanfalakin nan da ake dangantawa da wanda ya fi kowa saurin gudu a duniya dan kasar jamaica usain bolt da ke mafalkin zama shahararren dan wasan kwallon kafa a duniya zai soma wasan gwadi ne albarkacin wasan sada zumunci tsakanin kungiyarsa ta kwallon kafa ta ƙasar australia mai suna central coast mariner da za ta goga da wata kungiya da ke bugawa a ƙaramin aji a ƙasar ta australia wannan wasan zai wakana ne a ranar juma'a mai zuwa idan allahu ya kai mu abinda ya sa mike mulkvey kocin usain bolt ya ce yana kyautata zato ga ɗan gudun sauri na duniya ɗan ƙasar jamaica aka yi Senebold zai taka rawar a gani a albarkacin wannan wasar ganin cewa 'yan shekarun da ya gabata Usain Bolt ya soma murzale da kamin ya mai da hankali ga wasan tsere na sauri na duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban burin tsare-tsaren gwamnatin Amurka dangane da ƙasar Rasha shi ne hana Rasha ta da ƙayar baya ta wajen ƙara tsadar cin zali. Hakan ya haɗa da ƙara ƙarfin rundunar soji da tattalin arziki kana da tushen siyasar ƙasar Amurka. Tsare-tsaren Amurka a kan ƙasar Rasha ya samu asali ne bisa sanin cewar idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu tilas ne a haɗa diflomasiyyar Amurka da ƙarfin soji. A cewar mataimakin sakatare mai kula da harkokin ƙasashen Turai da yankin Asiya, west Mitchell, a wani jawabi da ya gabatar a gaban majalisa. Ta haka muka kawo ƙarshen rage kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro, muka fara sake nazarin ƙara ƙarfin shirin Amurka na nukiliya. muka buƙaci ƙarin dalar amurka biliyan goma sha ɗaya don haɓaka shirin tsaro na ƙasashen turai muka haɗa hannu da ƙungiyar tsaro ta NATO wadda ta kawo kimanin dalar Amurka biliyan arba'in don tallafawa shirin tsaro na ƙasashen turai. Ta wajen ɗaukar matakan diflomasiyya da ƙaƙaba takamaiman takunkumi, Amurka ta yi aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen turai don rage ƙarfin shugaban Rasha Vladimir Putin na cin zali. Ta wajen cin tare ƙasar Rasha da mukarraban Putin da ke taimakawa wajen rike kasar. Duk da cewa Amurka ta saka tara mai tsanani sabili da cin zalin da kasar Rasha ke yi, a cewar Dr. Mitchell, mun bayyana ƙarar cewar ƙofofin tattaunawa a buɗe suke. A Siriya, in ji Dr. Mitchell, muna samar da hanyoyin rage tashe-tashen hankali don magance karo tsakanin dakarunmu. A Ukraine kuwa muna ci gaba da ƙoƙari ƙarƙashin jagorancin jakada Kurt Volker don ganin Rasha ta cika alkawalinta ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Amma duk da haka zaɓi ya rage ma Rasha ta ɗauki mataki na gaba. Amurka ta ƙara wa ƙasashen da aka kai wa hari a Turai ƙarfi a Ukraine da Georgia a cewar mataimakin sakatare Mitchell. Mun ɗage takunkumin mallakar makaman kariya A tsibirin Balkans kuwa mun taka rawar gani wajen kawo ƙarshen rikici da ake yi a kan sunan Grace Macedonia da kuma tattaunawa a Sabiya da Kosovo da cimma burin ƙungiyar EU na zaman lafiya. Daga ƙarshen gabashin Turai har zuwa tsakiyar yankin. muna ƙarfafa amfani da hanyoyin samar da makamashi daban-daban da yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma. Rasha tana haddasawa da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli da nufin gurgunta al'umma da gwamnatoci don magance barazanar gwamnatin Amurka da ƙungiyar NATO da ƙawayenta na aiki don kawo ƙarshen wannan matsalar. Amurka a shirye take ta kawo ƙarshen cin zalin Rasha da duk wasu ayyukanta na munafunci. A lokaci ɗaya, ƙofofin sulhu a buɗe suke. mai ba da shawara a harkokin tsaro namu ya gana a janiba wanda ya ce ya kamata rasha ta ɗauki sabon salo. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. A takaice Amurka da kasar Mexico sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar cinikayya inda suka mai da kasar kanada saniyar wari a kokarin da suke yi na yin gyara ko sabanta yarjejeniyar cinikayyar da ake kira NAFTA a takaice a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Sunan sabuwar yarjejeniyar United States Mexico Trade Agreement wato yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico a cewar shugaba Trump jiya Litinin. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain wanda za a yi ranar Asabar ɗaya daga cikin tarurruka na ƙarshe da za a yi don karrama da ɗan majalisar wanda ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata yana da shekaru 81 da haihuwa. A taron da za a yi a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington. tsohon shugaba barack obama da tsohon shugaba george w bush za su yi jawabi tsohon sakataren harkokin wajen amurka henry kissinger da sanata joseph lieberman su ma duk za su yi jawabi a wajen taron Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan na yau Carl Stalin. Ni Hafsat ɗan mai saurin ke cewa kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.